sai na an shi ainihin bindigar na ce kawo da wani ce ga kunne ya zo da buhu uku kudin ne zai kawo muku da amma kudi ne za a yi mishi kudi ne buga kudi ke kudi ne za a yi mishi daga ina shi mutumin kuka kira shi daga fita kurji ba daga nan yake da wani watan fita kurji waye mai buga kudin a cikin ku yawa cewa ni in buga ni sai dai ma sai dai ma aiki hidin da ma asiri ka samu hanyar kuɗi wani ba ni baka kuɗi da ma la'ani ka samu hanyar kuɗi ta wani hanya za ka bi ka samu wane ne hidin eh, mai roƙon cewa ne dai ma roƙon Allah eh ne ce zan ma roƙon Allah Allah baka hanyar kuɗi amma ni ba ni baka kuɗi a rundunar 'yan sandan jihar Kaduna karkashin jagorancin CP Yakini Adio Ayoku PSC Daga MNI ta yi baje kolin masu laifuffuka da kuma kayayyaki makamai da aka yi nasarar kwatowa wurin 'yan ta'adda a sassa daban-daban na jihar kaduna da abu da ya kunshi motoci da ake zuwa aikata ta'addanci da su da babur mashina kenan da kuma sauran alburusai da bindigogi kira daban-daban daga wurin 'yan ta'adda a sassa daban-daban na cikin na jihar kaduna daga watan ɗaya na wannan shekara 2022 har zuwa yanzu da muke magana wato yau 28 ga watan 12 wato shekara ta ƙare kenan muka yi baje kolin waɗannan masu aikata laifi a cikin waɗanda suke nan a wurin wasu da dama mun yi kai su zuwa kotu saboda daga januwari daga watan ɗaya zuwa yanzu mun yi nasarar kama masu manyan laifuka daban-daban kusan guda 900 so yawancinsu mun kai su zuwa kotu kamar mutum 100 da kusan ashirin. already a riga an kai su gidan maza sun samu sakamako daga kotu an kai su gidan maza wasu suna jiran sakamako wasu kuma suna nan a wurin muna gudanar da bincike kamar yadda kuka zaga kuka gani akwai masu garkuwa da mutane akwai masu safaran mugan makamai akwai waɗanda suka sace eh, suka garkuwa da wasu suka kashe su kuma still bayan sun yi garkuwa da su sun karbi kuɗin fansa kuma suka kashe su bayan nan ba su sake su ba akwai waɗanda suke cin zarafin mata da yara ƙanana wato masu fyaɗe kenan akwai 'yan fashi da mukami ga sunan da laifuka daban-daban kamar yadda kuka gani muka baje kolin su da kuma wasu daga cikin su barayin motoci ne da dai sauransu kidnapping ne 'yan sanda sun ce kayan wata fyaɗe a cikin su. Hmm, ba ƙarya ba ne amma ni ba ni a ciki guda waye ne da waye suka yi mata fyaɗe to cikin dai abokanin tafiya na ne guda dama mu biyar ne me ya kawo kanan su ne kinnafin na yi da kuma me eh, Eh, a ina yi kidnapping din a kan rafi dandami wa ka ɗoka wasu matan filani ne guda biyu guda biyu da me eh. yi kidnapping ɗinsu da sanda ko da mene ni dai daga ni sai adda na ji amma cikin mutanen da nake tafiya da su akwai wanda yake riƙe da bindiga guda ɗaya a tashi ɗaya take yi na toka ne to ya aka yi kuma aka kamo ka har aka kawo ka nan wurin to ni dai a takaice dama ba sauga na bane kidnapping ba harka na bane tunda duk gidan mu ba barawo da aka je aka yi na ce ni ba zan ƙara yi ba shine he matan suka ce in dai ba zan ƙara yin kidnapping ba to suna so na na ce musu ni dama wannan ba sauga na bane ina ba su lamba boya na muna gaisawa da su to jiya sai aboki na ya kira su ya ce musu su zo a hadu amma an ce kaman kayan wata fyaɗe a cikin su ƙarya 'yan sanda suke yi ma cewa ka yi fyaɗe ba 'yan sanda sun ce kayan mu wata fyaɗe a cikin su. Hmm, ba ƙarya ba ne amma ni ba ni a ciki guda waye ne da waye suka yi mata fyaɗe to cikin dai abokanin tafiya na ne guda dama mu biyar ne da kuka yi kidnapping ɗinsu nawa kuka bukata a kawo muku to ni dai ba da ni aka yi cinikin ba su suka yi cinikin suka karbe kuɗin suka miƙa man naira dubu goma to su suna ina yanzu su su suna can gidajensu mutum ɗaya dai abokina ne gidan mu kurkusa ne da shi mutum uku ne su ne ban san inda suke ba shekarun ka nawa shekaru na ashirin da biyu Kodini firearms and our separate Those are the na kai amma dai gaskiya na ji tsoro na kowane kashe waya na kudi ne aka bani in kai maki da nafas ban kai ba na kai amma dai gaskiya na ji tsoro na kowane kashe waya na daga baya ne tunanin abin da ne ba daidai ba ne sai na ce bari mai da masu da kudin su kai ka san kidnappers din ne wanda za ko daya ban taba ganin su ba to dama kana yi irin wannan shiga ban ma taba yi ba kana dangantaka ne da wanda suka baka kudin ka kai maki da abokina ne ya san su to yanzu da haka ta faru ya aka ji a na ji ba daɗi mana saboda na san abin da ne ban kyauta ba uh, gang kidnapped some women and uh, sexually molested them while they in their while they were in their cap captivity. asking, asking the woman out. So the, it was in the course of that that we arrested him just at the Millennium City area. well, last night. Uh, from uh, relations of victims of kidnap and uh, converted the money, refused to take the money to uh, where he, uh, where he promised them

kuɗi ne za a yi rashi kuɗi ne buga kuɗi ke kuɗi ne za a yi rashi daga ina shi mutumin kuka kira shi daga fitakwar ba daga nan yake da wani watan fitakwar gibawa waye mai buga kuɗin a cikin ku yawa cewa ni in buga ni sai dai ma sai dai ma aiki sai dai ma asiri ya kawo wannan abu shekarun ka nawa malam shekaru na 38 da na ce da na ce amma ban san daɗe na ba to ci gaba muna yawa shi abin da dalilin da ya kawo wannan abu ka bude ba yawa dalilin da ya kawo wannan abu shi wannan mutum wanda ya zo aka kashe shi ya zo ya ce idan lalle ya zo ba bai da kuɗi ba miliyan 330 lalle yana tare da sojoji zai sa aka kashe mu zai aka karya mu gaba daya to shi ne sashi shawar ne kira wa'anda ne ce kunji kunji kunji kunji abdullahi ne kira abdullahi ne kira shehu ne kira shamsu ne ce kaji kaji kaji ce a to ai mu haɗa kai himu ta yi himu ji a kashe shi tunda tunda zai kashe mu ai gani a kashe shi shi ne ce to haka ya yi ce eh, to shi shi ya zo shi ya zo riga da bindiga tashi wanda in bai ma an shi kudi ba shi zai kashe mu yawwa to sai ne sauri